الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقص دوتا رجب hijiran ma'aiki صلى الله عليه وسلم ɗaya النبي قلت hudu talatin shida kuma ashirin da takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu masjidu shaikhi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala domin gabatar da darasi na mako-mako a cikin littafin mashailul jahiliya allati khalafa fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya na shek محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي kuma wannan shine majalisunmu na tara a cikin wannan littafi za mu tashi almas'alatul hadiyat wa ashara wasaniyat wa ashara mas'ala ta sha ɗaya da ta sha biyu mala ya haɗa su cikin mas'alolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci mutanen jahiliya a kai kuma ya saba musu ya zo da sabanin abin da suke kai mas'ala ta sha ɗaya da mas'ala ta sha biyu mala ya dunkule su a wuri ɗaya waɗannan mas'alolin guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci mutanen jahiliya da nau'o'insu mutanen jahiliya mushrikai ummiyai da kuma ahlul kitabi yahudu da nasara su ne ahlul jahiliya annabi sama ya zo ya tarar da su waɗancan addininsu an goge shi an shafe shi waɗannan kuma addininsu dama Allah ta'ala bai yarda da shi ba domin Allah bai taɓa saukar da shirka ba amma addinin yahudu da addinin nasara kafin su canza su Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya saukar da su. amma kuma sun canza littafan suka bi soye-soyen zukatansu da ka zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zama sanadiyar goge wannan addinan nasu da ka babu wani ba yahudi ko kirista wato ba fare da zai zo yanzu ya in ya ce na kan addinin gaskiya in ya mutu wuta zai shiga tsirarsa ita ce ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yi watsi da abin da yake kai na ruko da attaura in shi bai hude ne yi watsi da abin da yake kai na ruko da injila idan shi ba nasare ne ya bi alkur'anin da Allah ta'ala ya dau ya sokar da shi kuma ya sa shi muhaiminan alaihi ya zama shi ne yake sama dukkan waɗancan littafan da Allah ta'ala ya saukar da su kuma ya shafe shi to waɗannan masalolin guda biyu su ne i'timaduhum ala al-qiyas al-fasid i'timaduhum ala al-qiyas al-fasid mutanen jahiliya sun kasance suna dogaro da qiyasi batacce wa inkarul qiyas as-sahih sannan kuma suna masa qiyasi sahihi me yake ce ma qiyasi shine hada abubuwan da suka yi kama da juna a basu matsayi daya haɗa abubuwan da suka yi kama da juna a ba su hukunci ɗaya shi ne ake ce masa ƙiyasi idan an ce wane ya yi ƙiyasi kenan ana nufin abubuwa sun yi kama da juna saboda haka hukuncinsu ɗaya to akwai alƙiyasu alfasid akwai kuma alƙiyasu sahih alƙiyasu alfasid shine haɗa abubuwan da ba kamar su ɗaya ba shine alƙiyasu alfasid mutum ya hada abubuwan da ba kamar su ɗaya ba sai ce duk hukuncin su ɗaya kamar kamar yadda suka ce innamal bai'u mislu riba kamar yadda kafirai da maciya riba suka ce ai lallai riba kamar ciniki take sai Allah ya musu raddi sai ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya halasta ciniki amma ya haramta riba menene ciniki shine mutum ya ba da wani abu a bashi wani abu mutum ya ba da wani abu a bashi wani abu shine ciniki da nau'ukanta. ko ya kasance ya ba da abin nan sai nan gaba za a bashi shi kuɗin shi ya ba da wannan abin sai nan gaba za a bashi kuɗin shi kaga bashi kenan ko kuma ya ba da kuɗi sai nan gaba za a bashi abin ya zama sautu kenan assalam kenan ko kuma ya kasance ya bada kuɗi a bashi kaya yanzu ya kasance albai'un najis kenan wato cinikin yanzu hannun kuturu da makahu to kaga ciniki kenan Allah ya halasta wannan amma ne ya haramta riba riba ana samun ta a wuri biyu ana samun ta a bashi sannan kuma ana samun ta a canji to su makiya Allah maciya riba sai suka ce innamal bai'u misru riba to wannan alqiyasul fasid domin abubuwan da ba iri ɗaya ba an zo an haɗa su an ba su hukunci ɗaya to an yi ɓataccen kiyasi to kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai da yahudu da nasara da mushrikai ummiyai waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba sun kasance suna dogaro ne akan ɓataccen kiyasi sannan wa inkarul kiyasi sahihi sannan kuma suna musu kiyasi wanda yake daidai kiyasi ne daidai shine abubuwan da suke iri ɗaya a haɗa su a matsayin hukunci ɗaya mun gane Allah ta'ala ya ba ɗan adam ƙwaƙwalwar yin kiyasi shari'ar musulunci kuma ta zo ta tabbatar da akwai kiyasi duk abubuwan da suka yanzu ka sami yaro dan karami in ya iya magana zai iya ganin wani da wani in yana da kaifin kwakwalwa sai ya ce kai sun yi kama da wani ya ce wani da wani sun yi kama Allah ta'ala ya ba dan adam wannan kwakwalwar to idan dan adam ne amfani da kwakwalwarsa wajen yin kiyasi ingantacce to haka ake so amma idan kwakwalwarsa ta juye sai ya rika hada abubuwan da ba su kama da juna ba sai ya ba su hukunci daya to su a jahiliya kwakwalansu sun juye kwakwalansu sun juye sai suka kasance abubuwan da ba su kama da juna ba sai su hada su su ce hukuncinsa daya shine sai ma ne ce al-istidlalu bil qiyas fasid daga cikin aqidu da al'adu na jahiliya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci mutanen jahiliya a kai akwai alistidlalu bil qiyas fasid kafa hujja da qiyasi lalatacce ka qaulihim kaman fadin su da suke cewa in antum illa basharun misluna su kafirai kafin zuwan manzon san bayan Allah ya aiko shi wayya Allah zai aiko da mutum zuwa ga mutum ai ya kamata a kawo mala'ika ne. har iyasi ne fasidi mala'ika da ɗan adam ba jinsin su ɗaya ba ɗan adam baya ganin mala'ika ɗan adam baya ganin mala'ika Allah bai kaddara ɗan adam zai iya ganin mala'ika a cikin jinsinsa ba wanda ya iya ganin mala'ika a cikin jinsinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli shaytanir raji ya gan shi ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam Allah ya ba manzo Allah sama wannan dama mu'jiza ce ta manzon Allah sallama Allah ya bashi dama ya ga mala'ika Jibrilu alaihi salam da sauran mala'ikun da ya gansu a sama a lokacin da aka yi mi'raji da shi ya gansu a cikin surar su ta mala'ikanci amma bacin manzon Allah sallama Allah bai kaddara wani zai iya ganin mala'ika ba shi yasa Allah da ya tashi musu raddi shi ce walau ja'alnahu malakan لجعلناه عذلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله تعالى يقول ولو جعلناه ملكا دا أقدر زام سن وانا سكي شوا أيكو مسو ملائكة عني تو لجعلناه رجلا تو لازام ساشي كمي زمان مكين كاغا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون تو لا سي أبن يريك مسر كتي سي قاعد يتندس مكين الله بيقدر جنس لن أدم أيكو مسد ملائكة a'a Allah ta'ala yana aiko jinsin ɗan adam zuwa ga ɗan adam ne domin shi ne zai iya fuskantarsa su yi magana da shi malamai suna cewa yambari an ya kunan rasulu min jinsil mursali ya waje ba a ce in za a aiko ɗan sako to ya kasance jinsin waɗanda za a aiko mawa so daga idan Allah ta'ala ya tashi aiko da wanda zai yi gargaɗi sai ya aiko ɗan adam a cikin ɗan adam baya aiko mala'ika a cikin ɗan adam kamar yadda baya aiko aljani a cikin ɗan adam Allah ta'ala bai kaddara haka ba shi yasa babu manzo aljani babu manzo aljani Allah ta'ala yana aiko mutane ne zuwa ga mutane saboda haka sun ce cewa in antum illa basharun mithluna ai ku ba komai bane face mutane kaman mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una kawai kuna son ku toshe mu ne daga abin da iyayenmu suka kasance suna abauta bawa tuna bi sultanin mubini to ku zo mana da hujja mabayyani shine sai Allah ta'ala sai ya ce manzanninsa su ba su amsa qalat lahum rusuluhum manzannin mutanen da suka wannan magana sai suka ce in hanu illa basharun mislukum eh mun ji mu mutane ne kamar ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah ta'ala yana baiwa a cikin bayinsa ga wanda yake so so da Allah ya fifita mu akan ku so da mu ba kamar ku bane mu ba kamar ku bane muna da fifiko a kanku Allah ya fifita mu a kanku ya zaɓe mu a matsayin manzanni so daga mu mun fiku. so daga cewa in antum illa basharun misluna ku mutane ne kamar mu eh a jinsin halitta ɗaya nake amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah ta'ala yana baiwa ga waɗanda yake so a cikin bayinsa sai ya fifita wasu ya sa su su zama manzanni hatta a cikin manzannin ma Allah bai sa su matsayin su ɗaya ba tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati waɗannan manzannin mun fifita wasu akan wasu kaga ulul azmi min ar-rusul ba daidai suke da sauran manzanni ba sannan sauran manzanni su kuma ba daidai suke da annabawa ba sannan su kansu ulul azmi din su biyar kamar yadda kaulin malamai ya firin jaya su ma ba matsayinsa ɗaya ba annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkan annabawa ya fi dukkan manzanni a cikin ulul azmi na rusul din ma ya fi kowa me biya masa shine annabi ibrahimu alaihi salam me biya masa shine annabi musa alaihi salam me biye masa shi kuma shine annabi nuhu alaihi salam sannan sai annabi isa alaihi salam shine yake mataki na biyar shine yake mataki na biyar kaga ulul azmi na rusul kenan sannan ka dawo cikin manzanni ka dawo cikin manzanni su ma manzanni sun fi annabawa sun fi annabawa manzanni sun fi annabawa to balle kuma mutane su kuma to sai kafarai sai su kiyasi na banza sai su shayi na antum illa ba basharun na ku ba komai bane face mutane kamar sau da mu ne za ku gaya mana da Allah ya aiko mana abin nan Allah ya aiko mala'ika وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محذورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ولن دباسا فاتن غموا دمو لافيا إن جاء الله سكتشي لولا أنزل علينا الملائكة me yasa ba za a saukan mana da mala'iku ba auna bana ko kuma ubangijin ya fito balo balo mu gan ganshi kafiri kafiri sai Allah ta'ala ce laqad istakbaru fi anfusihim haqiqa sun yi girman kai a kawunan su wa atu utuwan kabira sannan sun ketare iyaka Allah matukar ketarewa babban ketare iyaka tun ya ba zai imani ba sai ya ga mala'ika sai an saukan masa da mala'ika shi ranar da ka ga mala'ika ranar za ka mutu shi shi ranar da ka ga mala'ika ranar za ka mutu ba ganin mala'ika in mala'ika ya zo to za ka mutu shi kenan so daga Allah ba zai aiko mala'iku ba mutane ke aikowa to amma saboda wannan mummunan tunanin nasu na kiyasin banza kiyasi mara kyau to sai suka ce wai in antum illa basharun misluna kan da Allah ta'ala yake yake yake ba da amsa malaiku annabawan suka ce eh mu mutane ne kamar ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana baiwa ga waɗanda yake so a cikin bayinsa kuma dama Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake aje manzancinsa mu kaga wannan kenan sannan inkarul qiyasi sahihi sannan kuma abin da yake na daidai qiyasi na daidai sai su kiyarda da shi والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق abin abinda ya haɗa tsakanin wannan mas'alar tasu ta i'timaduhum ala al-qiyas al-fasid da kuma inkarul qiyas sahih shine me ba su iya bambanta tsakanin abin da ya haɗa waɗannan da kuma abin da ya raba waɗancan a rayuwa dole sai ka fahimci menene ya haɗa kaza da kaza sannan menene ya raba kaza da kaza idan Allah ta'ala bai ba mutum wannan kwakwalwa ba to ya shiga uku kwakwalwar gane da abu kaza da abu kaza daidai suke a haɗa suke da kwakwalwar gane cewa abu kaza da abu kaza ba daidai suke ba yanzu mutumin da ba zai iya bambanta tsakanin ruwa da fetur ba saboda dukkaninsu tsululu ne ruwa tsululu yake fetur ma tsululu yake kalanzir ma tsululu yake gas ma tsululu yake ke sha abu ɗaya ne so in ka ga ruwa ka sha in ka ga fetur ka sha in ka ga kalanzir ka sha in ka ga gas ka sha sannan in kana buƙatar motar ka ta tashi in ka ga dama ka sa mata ruwa in ka ga dama ka sa mata kalanzir in ka ga dama ka sa mata fetur in ka ga dama ka sa mata gas ka ga wannan bai da la ya'lamu al-jami'a wal fariqa baya iya bambanta tsakanin abin da ke hada wasu abubuwa e da ruwa da fetur da kalanzir da gas dukkaninsu sun hada abu daya shine ne sun hada a kasance wasu tsalulu kulluha sawa'il dukkanin su tsilili suke ruwa tsilili ne ma tsilili fetur ma tsilili gas ma tsilili yake shi iska ma ne to amma kuma ka san alfarik me ya raba su akwai abin da ya raba su kowanne da aikinsa kowanne da manufar yinsa to wanda ba zai su su kafin zuwan manzon sama ba su da wannan ba su da wannan kwakwalwar Allah bai ba su iya bambanta tsakanin abubuwan da sun haɗu a wani waje amma sun bambanta ba a wani wajen sun haɗu a wani wajen sun bambanta a wani waje yanzu misali wani sai ya ga coci ya ga masallaci sai ce ai abu ɗaya ne in ka ce me yasa sai ya ce to ai duk bauta ake a ciki amma sun bambanta wannan Allah ta'ala ake bauta mawa shi kadai ba a kiran kowa sai shi ba a bauta ma kowa sai shi a ciki wancan ko ana cewa Allah uku ne kaga sun bambanta amma dukkanin su gini ne kuma sunan su ne wajen bauta amma wannan ana bauta ma ar-rabbul wahidul ahad Allah ɗaya ake bauta mawa wancan kuma yubadu alihatun muta'addidu ana bauta ma iyayen giji ba a san iyakarsu ba to a jahiliya su ba su da wannan eh annabawa da Allah ta'ala ya aiko su ‘yan adam ne amma kuma ga amsa walakin Allah ya munnu ala man ya sha'u min ibadihi Allah yana baiwa a cikin bayinsa ga wanda yake da shi yasa ai bai mutum ba zai zo ya ce da shi da baban shi duk ɗaya bane ko ba zai ce shi da baban shi ɗaya ba ne sai mutum ya zo ya bigi kirji ya ce ai da shi da baban shi ɗaya ne ce duk ɗaya saboda me sai ce to dukkanin mu yan adam ne eh nan an samu aljami amma akwai alfarik kun haɗu a kasancewa ku dukkanin ku yan adam ne ku amma kun bambanta na farko kun bambanta a shekaru ko kowa zai yarda da wannan ai ai ba wanda zai ce da shi da baban shi shekarar su daya ko akwai a cikin mutane wanda zai ce da shi da baban shi shekarar su daya kaga wannan ba zai yiwu ba sannan na biyu shi ya haife shi shi ya haife shi so daga waɗannan bambance-bambancen ko a kansu aka tsaya guda biyu sun bambanta maka tsakanin uba da ɗa to haka annabawan Allah da mutanensu annabawan Allah mutane ne amma Allah ta'ala ya fifita su ya ɗaukaka su ya ba su matsayin da bai ba sauran mutane ba shi yasa suke da hususiyya suke da wasu abubuwa da suka keɓanta da su kuma sannan Allah ta'ala ke ba su mu'jizozi mu'jizozin nan Allah na ba su su domin a kalle su wanda Allah ta'ala ya nufe shi da shiriya sai ya shiryu wanda kuma Allah ta'ala bai nufe shi da shiriya ba Allah ta'ala kaddara masa bata shikenan sai a batar da shi akan hujja ga hujja ya gani balo balo amma ya ki imani da ita shikenan sai Allah ya kara kama shi da karfi Allah ya kama shi akan hujja domin ya ƙaryata dalili ya ƙaryata hujja ita ce mu'jiza da aka ba shi, aka ba annabin zamaninsa to wannan ka'ida ce sosai saboda akwai mutanen da har a yanzu ba su da wannan suke amfani da wannan mas'ala suke cikinta ba su bambance abin da yake a bambanta shi da wanda ba daidai suke ba sannan sai su rika hada abubuwan da ba daidai suke ba har yanzu akwai ai dalilin da yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya rubuta wannan littafin nasa kenan fadakarwa akan cewa kada mutane ba su koma jahiliyar da annabi ya kora ba wai tarihi ake faɗa mana ba fa a'a ana faɗa mana ne akan cewa kada mu tsinci kanmu mu koma jahiliyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa da ita ya kore ta shekarun da suka gabata mun gane ai Allah shiryatar da mu wannan ita ce mas'ala ta sha ɗaya da ta sha biyu ta sha ɗaya ita ce i'timaduhum al qiyas al fasid ta sha biyu ita ce inqahu al qiyas al sahih yafi wanda yake lalatacce sai su amfani da shi abubuwan da ba su kama da juna ba sai su haɗa su abubuwan da kuma suka kama da juna sai su raba su saboda me saboda ba san alfari'u da aljami'u ba ta goma sha uku. تقوم شاؤك الغلو بأهل العلم والصلاة wuce gona da iri a game da ma'abuta ilimi da kuma mutanen kirki wannan mas'ala ce a jahiliya da ake da ita kuma har yanzu akwai ta ƙetare iyaka da wuce gona da iri a kan haƙƙin malamai da kuma haƙƙin mutanen kirki ɗaukar malami baya laifi ɗaukar malami baya kuskure a bashi matsayin da Allah ta'ala bai bashi ba ga matsayinsa da Allah ya bashi sai a wuce gona da iri a game da shi malami wajibi ne a masa biyayya a cikin abin da ya ba da umarni bai saba ma Allah ba malami wajibi ne a girmama shi malami dole a ga kimarsa malami dole a tsare masa hakkokinsa a kiyaye masa mutuncin shi sannan a koyi karatu a wajensa a nemi fatawa a wajensa duk wanda yana cikin hukukul mu'allimi hakkokin malamai akan waɗanda ba su ba sannan ka a riƙa gulmarsu duk wannan haƙoƙinsu ne ka a riƙa cin namansu ka a riƙa ka a riƙa cin mutuncinsu in sun yi kuskure a bi hanyar da ta cancanta wajen yi musu nasiha idan sun kauce ma daidai a jawo hankalinsu ta hanyar da ta fi dacewa duk wannan haƙoƙinsu ne to amma wannan ba zai sa a bauta musu ba domin su ba alloli ba ne sannan duk inda suka ba da umarnin da ya zama na saban Allah ne ba za a bi su ba ba za a bi su ba to a jahiliya su in dai aka ce na masani ne to shikenan kawai komai daidai ne so daga alghuluwu bi ahli ilmi wa ahli salah bi ahli ilmi wa salah wuce gona da iri a game da malamai da kuma mutanen kirki kun ga wannan ya jawo yahudu suka ce uzairu dan Allah ne yahudu ba suka ce uzairu dan Allah ne aka tambaye su ne hujja sai suka ce ai hafizat tawrata an zahri qalbi ya haddace at-taura da ka suka ce ai ba wanda zai iya haddace at-taura sai dan Allah wal iyazu billah su kuma kiristoci nasara sai suka ce isa dan Allah ne قرآن هذا سو يسي وقالت اليهود عزيغ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون وقالت اليهود يهودا ما بياء موسى عليه السلام سكتشي عزيغ ابن الله سكتشي عزيغ بن الله وقالت النصارى su kuma nasara mabiya annabi isa suka ce almasihu ibnullah ai isa dan allah Allah ta'ala ya ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana su da suka faɗi da bakin su kenan ba kage aka musu ba yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka kafirta kafin su Allah ta'ala ya ce qatalahum Allah Allah ya tsine musu albarka tsinannin Allah to daga Allah ya la'ane su me ya jawo guluwi ya haddace a taura da ka shi suka ce a a a a ai ba wanda zai iya wannan sai dan Allah shi kuma annabi Isa alaihi salam ya zo yana magana sannan uwar shi ba uwar shi ba ta da miji uwar shi ba ta da miji ta haife shi sai ka ce ai ba kawai ai baban shi Allah ne wai iyazu billah astaghfirullah suka ce ai baban shi ne Allah kawai sannan kuma gashi wa yukallimun nasa fil mahdi dan jinjiri ne ma mutane magana ai ba wani dan jinjirin da zai yi ma mutane magana sai dan Allah kaga wuce gona da iri madubin da aka ba su madubin da aka ba su sai suka kumbura abin sai suka zama microscope eh abin nan al'alatul mukaddira suka zama masu kumbura abu abin da yake dan karami sai suka kumbura shi to wannan wannan guluwi kenan guluwi ƙetare iyaka shi guluwi yan uwa ba a san shiga baki daya an sha mana bayani kan wannan kada ka take ka zama cikin masu gudubi shi yasa aka ce ko soyayya za ka yi kada ka wuce gona da iri a wajen soyayya kiyayya kakkai ki mutum fiye da kakka wuce gona da iri a cikin kiyayya hadisi manzon Allah su sami ya ce a habib habibaka hubban ma ata an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka bughdan ma ata an yakuna habibaka yawman ma wanda kake so ka so shi daidai gwargwado sai sa sai sai wata rana sai iya wayin gari ya zama makiyinka sannan wanda kake kinsa ka ƙi shi sai sa sai sai wata rana zai iya juyewa ya zama masoyinka hadisi ne hasan to ka'ida ta musulunci da ta bamu ita ce ka'idatul wasatiyyati ka'ida ta tsakiya Allah ta'ala ya zaɓe mu yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce haka muka zaɓe ku don ku zama ne ku zama al'umma ta tsakiya matsakaiciya ba kwa wuce gona da iri sannan ba kwa kin kaiwa inda ake son ku kai haka addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasatun wasatun baina guluwi al-mufritina wa baina ihjaz al-mufarritina addinin musulunci yana tsakiya ne baya tare da masu zakewa shi yasa duk ƙungiyoyin bata da aka sama a addinin musulunci wanda suka danganta kansu zuwa ga addinin musulunci guluwi ya kai su ga haka yan a rawafin abin da ya kai su ga wannan aƙida ita ce alghuluwu fi hubbi aliyin wa shi'atihi wuce gona da iri wajen son sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma mabiyansa ko kuma wa ahli baitihi da mutanen gidansa matsayin da ya kamata su ba sayyidina ali sai suka wuce matsayin da suka ya kamata su ba al-hasan da al-husayn radiyallahu anhuma sai suka wuce gona da iri sai suka samu matsala wannan ya jawo sai suna gaba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirkira abubuwan da suka kirkira suka ce ma sahabban nan makiyan ahlul baiti kaga guluwi ya jawo a gefe guda su kuma aka samu wasif su kuma wasif makiya ahalil baiti ne su kuma su wai da san sahabbai shi ya ja musu sai suna ƙin kuma ahlul baiti wasif ke gulubi su kuma jawa su kuma gulubinsu a ibada gulubinsu a ibada sai mutum ya ce tun safe kullun shi azumi zai rika yi kullun kullun ba ruwan shi da aure ba zai ba ruwan shi da matar shi duk abu na sha'awa ba ruwan shi da shi sannan da daddar kawai kiyamun laili zai kai guluwi so da ka sai suka fara ganin duk wanda ba su ba kawai ma kafir kafir ne daga nan kawai suka ga duk wanda ma ba su ba kafiri ne jinin shi ma kawai ya halatta kun gani in ka dawo sufaye sufaye abin da ya kai su ga halin da suke ciki shine alghulubu fi hubbi salihi wuce gona da iri wajen son mutanen kirki sai suka ba su matsayin da ya wuce nasu ka'ida ce sufiya al-muridu amama shaykhihi kalmaiti amama al-ghasili idan ɗalibi yana gaban malaminsa muridi yana gaban shehinsa to ya zama kamar yadda gawa take gaban mai mata wanka sai yadda aka yi da ita gawa za ta iya wani abu a gaban mai mata wanka kaga sai abin da mai mata wanka yi da ita in ya juya ta nan bangaren ta juyu in ya juya ta can bangaren ya juyu in ya kifar da ita ta kifu gawa ba za ta iya komai ba kaga wannan ke so daga guluwi bala'i babu alkhairi a cikin bulubi ko kwara ɗaya alkhairi na cikin tsakiya tsayawa a tsakiya kada ka wuce gona da iri kada ka wuce gona da iri duk abin da za ka yi ai an sha buga mana misali na na isha rabi Allah ta'ala an ta shigo sama ya shigo gida da ya shigo gida sai ya tarar da wata mata sai cewa ce ce wannan sai na na ishe ta cewa inna hakula na tuni ta ce ai wani ɗin nan ce wancan ɗin nan ce ai tazkuru min salati ha sai na na ishe ta rika ambatan sallarta wato mace ce mai yawan sallah kullum cikin sallah take sai manzo sun ce ma da ya jina na ishe na ambatan yawan sallar matan nan ai sallah take in ta fara sallah ba hutu na na na ta yabanta tana son manzo Allah sai ya sa mata albarka manzo sai ne ce ma yace raba alaikum bima tutiquna fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu ku yi abin da za ku iya yi Allah baya kosawa da ba ku lada har sai kun kosa kun daina masa ibada shi yasa za ka yi makanka tarbiyya kiyamun laili fara a hankali ka ɗau ma mazhabin na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu raka'a ɗaya ka tashi ka fara yin raka'a ɗaya gab da asuba gab da za a za a kira za a kira as-salatu khayrun min an-naw kiran sallan farko tashi tashi kai qiyamul layl in ka fara da raka'a daya wutiri alwitru bi wahida kai raka'a dai tarbiya kake ma kanka in ka saba ka saba kai kaman wata kana yi to za ka ji kana son ka ƙara sai ka ji to bari ka ƙara su zama raka'o'i uku ana nan ana nan wata rana za ka ji bari ka yi raka'a biyar ana nan ana nan wata rana za ka ji bari ka yi raka'o'i bakwai ana nan wata rana sai ka ji a raka'a tara za ka yi haka haka haka tarbiyya mutum yake ma kansa al-imam sufyan al-thawri rahimahullahu ta'ala yana ta'ala yana cewa alajtu mushkilata qiyam al-layl yace 20 sanatan واستمتعت به وتمتعت به بقية عمري إذا شكرونا أشرين إنا قيام إنا بقينا تربية قيام الليل sauran rayuwa kuma ga yanzu ina jin daɗi na saba da kiyamun layli in ban yi ba ban jin daɗi to kaga haka ake son mutum ya zama amma mutumin da zai kwaso tashin farko ya kwaso ana nan ana nan wata rana za ka gan shi ya gaji ana nan ana nan ana nan za ka ga mutum na tallancewa kamar kankara sai dai ka ga mutum na raguwa yana raguwa alhali kuma so ake ka rika ci gaba rayuwarka na ƙara gaba kana ƙara kusantar Allah rayuwarka na ƙaruwa kana ƙara kusantar Allah haka ake bukata to guluwi yan uwa ba yi da alkhairi ba alkhairi a cikin guluwi guluwi ƙetare iyaka ba a san sa duk abin da mutum zai yi ta sai shi yasa hatta sallah sallah liman manzon da sallallahu bai yi da guluwi ba guluwi wani baka wani yaro wani matashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙauye ne ya zo masallacin sayyidina mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal babban malami ne mahaddacin alqur'ani tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallacin sa kawai ya ji sayyidina mu ya ya aje raƙumin sa yana son a gama sallah domin ya ya dau raƙumin sa ya tafi ya bukatar sa sallar isha'i shi kuma mu'azu bin jabal radiyallahu anhu abin da yake sai ya zo ya sallar isha'i da manzo Allah sama a masallacin Madina sai ya koma can ƙauyen su sai je kuma ya musu isha'i shine limamin garinsu limamin ƙauyensu ko limamin unguwarsu to wannan matashin ya je masallacin sayyidina mu'azu dan jabal ya je zai yi sallah kawai ya ji mu'azu fa sai ga karatu yake yi kawai ya koma gefe ya sallah shi ya ji ba zai iya bin sayyidina mu'azu dan jabal sallah ba ya koma gefe ya sallarsa yana gama sallar sai ya zo ya tashi mura kuminsa ya hau bai zame ko ina ba sai wajen annabi sallama shi kuma mu'azu bin jabal yana jin shi ashe lokacin da ya ware ya sallaci shi kadai ana gama sallah shi ma ya tashi ya dawo cikin garin madina kowa ya zo ya kawo karar kowa matashi ya kawo karar na mu'azu a matsayin na mu'azu yana nan yana matsa ma mutane yana jan karatu da yawa shi ko mu'azu bin jabal ya kawo karar ya ce ya manzo Allah sama wannan munafiki ne muna sallah ya ware ya tashi shi kadai manzo Allah sama bai kalli sayyidina Mu'azu dan Jabal da ƙararsa ba shi ya karbi ƙarar da wannan matashin ya kawo ya ce ma Mu'azu dan Jabal aturidu an takuna fattanan ya Mu'az ce Mu'az fitinannen mutum kake son ka zama? kana son ka kori mutane ne a daga addini daga yau sai yau idan za ka yi mutane sallah to ka karanta musu suwori ƙanana ƙanana kada ka tsawaita musu karatu fa inna min wara'ika الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة أشكم وأبنا أشكم أشكم ولا اللي تكي بن سلا تكي بن كسلا أقيد التاوى وند ما رسبات إيريك أبوالي شرقا سن سن سامو سن سن صوفا أقيد قنانا يارا أقيد ما شغوني أقيد ما رسالاتيا akwai masu bukata waɗanda suke bukata a gama sallah su je su yi wata bukata to da ka zama tsaka tsaki kar ka ja ma mutane karatu mai tsawo sannan kuma ba daidai ba ne ko mutum ya zo ya zo a yi an yi a gama sallah a a tsakiya inna la usatu ummatin azzat wa sadat fil bashar wa da'at ad-dunya biha kal layl dawwa'ahu al-qamar mu ne zababbiyar al'umma Allah ya zaɓe mu ya sanya mu zama 'yan tsakiya ba ma tare da masu zakewa 'yan wuce gona da iri sannan ba ma tare da masu zokalewa wanda ba su kawowa inda ya kamata su kai ka zama tare da waɗannan biyan dukkanin su mabiya shedan ka zama tare da gaskiya ita ce tsakiya to guluwi bayi da alkhairi dan uwa shine ma yake cewa al fil ulama'i was salihin daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya akwai al-ghuluw fil ulama ƙetare iyaka game da haƙƙin malamai a ɗauki malaman nan a riƙa bauta musu malami ya kaki a lashi ya kaki a rigar shi a riƙa shafowa wanda shi ma ya shafo a shafo shi abin ya zama isnadi isnadin ma ya zama isnadi nazili a ya shafo eh ya shafo shi ma sai a shafa shi shi ce na abin da ya zama shafa shafe wallahi babu alkhairi a cikin wannan kuma mai da dan adam baya ne wannan kwanan da ya ci abinci a faffata in tangaran ne a rarraba guluwi ne ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan kuma kowa ya san gaskiya ƙetare iyaka ne game da haƙƙinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka shi kadai Allah ya ba wannan matsayin annabi salman aka sha bawalinsa an sha daɗi shi kadai ke da wannan falalar idan aka sha jininsa an sha daɗi shi kadai ke da wannan falalar amma duk wanda zai yi bawali ba wani wanda zai yi bawali bayan manzo Allah ta sama a sha in mutum ya sha ya sha najasa in ba a yi ta'a ba ma yana da ebola ka kwata in dai da ma ebola akwai ƙwayoyin cuta da ake shafa a cikin bawali kana jin yadda ake bawali yana tashi in an yi rashin ta'a an samu kazamai wanda ba sa wanke bayansu to ya za a yi ka sha bawalin wani ba wanda ya ce ka sha bawalin wani ba wanda ya ce ka shafi zufa wani in ka shafi zufa kawai ka shafo jiki jiki ne in ma ka yi sa'a da datti a jikin jiɓin ka ɓata jikinka kuma shi ma ta jikin ana samun ebola ka ba wani wanda zai zo ya zo ya ce maka in ga inda ya cancanta a ma wani irin waɗannan abubuwan da aka ma manzo Allah su salama to da an masa na abubakar ba a masa ba ba a ba a ma wani sahabi ba wannan abu sadaka bayan waɗannan wannan su ne auliya'ullahi alhaqiqiyyun waliyan Allah na gaskiya kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai halicci wata al'umma mai daraja bayan manzanninsa da annabawansa ba kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da aka ba wani wanda zai zo kuma a masa irin wannan daraj ya samu wannan falalar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito idan yana alwala fa min hadilin fa min na'ilin wa nazihi akwai wanda zai zo ya tara hannunsa duk ruwan manzo Allah sallama na alwala da wanda zai kokura bakin shi ya zubo da wanda zai shafi fuskarsa wanda yake daga tattarawa suke yi suna tabarruki da wannan suna shafawa a jikinsu amma bayan annabi sallallahu ba mai wannan daraja wannan khususiyar manzo Allah wasallam ce Allah ya baki shi kadai yadda ba za ka auri mace fiye da hudu ba ka tara ta a lokaci ɗaya amma manzo Allah ta Allah ya bashi fifiko ya auri mata fiye da hudu to haka ba za ka shafi jikin wani ba da neman wai tabarruki ba yi da tabarruki ba yi da wata albarkar da za ka shafa tabarrukin malami shine malamin nan ya karantar da kai kai koyi da abin da ya karantar da kai kyawawan ɗabi'u da malami yake da su kai koyi da su malami ya zama mai rukon amana kai ma ka zama mai rukon amana malami ya zama mai gaskiya kai ma ka zama mai gaskiya malami ya zama mai adalci kai ma ka zama mai adalci malami ya zama mai rike lokaci kai ma ka zama mai kula da lokaci malami ya zama mai tsari a rayuwa kai ma ka zama mai tsari a rayuwa to albarkar da zaka samu ta malami ce kuma ka ɗau karatunsa ka yi karatu a wajen shi kar ka bar shi da wani ilimi face sai ka koya shi ne fa'idan malami amma ba wai ka shafi jikin shi ba in shafan malami ne zai saka ka zama wani abu ai da ƴaƴan wasu malamin da yawa sun zama malamai amma ba su zama ba sai ka koya to ne wannan wasalihina sannan kuma da yadda suke wuce gona da iri ga wajen mutanen kirki akwai waɗanda su ba malamai bane amma mutanen kirki ne kamar waɗancan huhuban din masu bautan nasara kaga su kamun kai suke da shi amma ba ilimi to sai su yi riko da su in aka ga wani abidi ya sauka mai yawan bauta shi kenan sai a rike shi ko na ma kila jahili ne ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka basu littafi la taglu fi dinikum kan kan kuce gona da iri iyaka a cikin addini wala taqulu ala allahi illa alhaq kan ku faɗan ma Allah kan ku faɗa a game da Allah komai sai gaskiya sai abinda yake gaskiya shi za ku faɗi abinda Allah ya faɗa ku faɗa abin da Allah bai faɗa ba ma Allah ƙarya ma Allah ƙarya kun ga wannan shi shine har yanzu yake damun mutane yanzu ran nan wani wani wani wani dan aji wani wanda muka yi jami'a tare da shi chief magistrate ne yana ilori ya kira ni wai an ce wai wani malami wai yana bayyana a bango na ce to ku wannan magana ba ta zo muku ba sai yanzu ce mu a zariya mun san da wannan matsalar ta bayyana bangon nan amma gama da ita da wanda kuma aka ce ana ganin shi a rijiya wannan abubuwan ne ba za a bin mutane su huta ba duk wanda bai yi riko da sunnan manzo Allah ta sallama kuma ya tsaya tsakaninsa da Allah yana karantar da mutane ba to dole sai ya rike kirkire-kirkiren irin waɗannan abubuwa a abuja a abuja ko? to duk lokaci bayan lokaci sai an rika yin waɗannan abubuwan so da ba a da abin da za a faɗa ma mutane sai irin waɗannan abubuwan amma in za a zauna a karantar da mutane alkitabu da as-sunna to ba su bukatar waɗannan abubuwan menene wani ya bayyana a bango sai mai to sai ya yi mene me zai yi idan an gan shi a bango me da da shi mun gane waɗannan abubuwan a hankalce me fa'ida wannan abu kuma na taɓa faɗa muku shedan la'anannan Allah shedan wannan makiyin namu to ba abin da baya iya yi zai iya yiwa fa a gansa a bangon amma shedan ne na ba ku labari shekul islam taimiyya rahimahullahu ta'ala a wurare da yawa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa ya ce mutane da yawa sun sha zuwa wajensa sai su ce alaga malam mun zo mu maka godiya ne ce godiyan ne shi bai taba ganin su ba sai su zo ayari jama'a Ne kuka zo yi sun zo ne su gode masa me ya faru shi alaga tumala ai wallahi muna tafiya ne a cikin teku a kan kwale-kwalen mu a cikin kwale-kwalen mu sai fara tangal-tangal muka nemi mu halaka shine sai muka kira sunanka muna kiran sunanka sai ka bayyana a gare mu kuma sai muka ganka ga ka kai ne ka zo ka riƙe wannan kwale-kwalen haka wutar da mu ce wallahi ba ni bane wallahi shedan ne yace wallahi ba ni bane ni ba ni da ikon yin haka wallahi shedan ne kuma ya musu wa'azi ya hana su yin haka saka zai iya yiwuwa shedan na da irin wannan الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ai da kansu ya bada labarin haka irin haka ta taɓa faruwa da shi shi kira ma aka yi kawai ya ji kira daga sama kira ya ji daga sama suna tafiya kawai shi kenan sai ba su samu ruwa ba sai za su yi taimama sallah sai suka ji daga sama ba su san me musu magana ba aka ce ai kasu ma ya taimama sallan ma an ɗauke musu a shi abin kadirin jilani da almajiransa suna tafiya shi kenan a shirin bukatar da ya ce wallahi karya ne sai mun yi bayan sun wuce almajiransu su suka tambaye shi ya haka ya ce ai ne Allah yana cewa fata yamma Musa idan tsayyiban shi kuma ya ce kan mu yake mama kan mu sallah ya ce wallahi shedan ne to in babu waɗannan ma'aunan alƙur'ani da sunna su ne za su baka waɗannan ma'aunan ka iya gane wani abu ne za a zo a maka boborudo da shi ko gudu ga sunan yan damfara kala kala suna nan suna zuwa wani ma na iya zuwa da kulumbotan sai yazo ya ce maka gawa wani dan a hoto abin nan ka ganshi. shi hanyoyin neman kuɗi yanzu a Najeriya kasan ko guda nawa ne kada mutum ya sake ya bi guluwi duk abin da zai yi duk fitinan da ka ganta a cikin addini so tari in ka tsaya ka kalle ta sosai za ga guluwi ne ya jawo ta ƙetare iyaka ƙetare iyaka da rashin tsayawa akan seti shi yasa wanda Allah ya zaɓe shi ya ɗora shi akan seti Ta wannan zaɓaɓɓen Allah idan Allah ya zaɓi mutum ya sa shi akan gudabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda babu zaƙewa babu zoƙalewa a ciki to Allah ya zaɓi mutum mutum ya gode ma Allah sai ya ci gaba da ƙara neman tabbata akan gaskiya shi ce amma ƙetare iyaka da zaƙewa to ba a su a rayuwa ga baki ɗaya ba a san zaƙewa komai yanzu misali abinci sai a kawo maka abinci saboda kana so ne kyau kai ta ci kai ta ci kai ta ci to ƙila gobe sai kayi gudawa ƙila ka tashi cikin ka kumbare amma da aka kawo maka sai ka ci sesa sese ka ɗauko ruwa duk wannan mazan sama yana koya mana a addini ana koya mana komai ba a son gulubi manzon da sassu ya ce mutum ya kasa cikinsa gida uku cikin ka kasa shi gida uku sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi kaso ɗaya mutum ya sa abinci kaso ɗaya abin sha ruwa sannan kaso ɗaya kuma numfashi ba a son mutum ya ci abinci kuma ya sha ruwa ya zo yana numfashi ko kuma ya irin na yaro mama tuye ne kaga ba daidai ba ne saduwa da iyali ba a son mutum ya zama kawai ya saki kansa har ya zo ya karar da karfin jikin shi sai su sai shi sa wani yanzu ya baka wani maganin karfin maza ko wani waye wane ne wanda ka kyale mai kayan shi sai nan baka da lafiya ne dama amma asali ka kyale masa kayansa kai baka da bukatar wannan ka tsaya a ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicce ka abin da mutane ba su ganewa kenan su sai sun yi guluwi komai sai sun ƙetare iyaka ba a san ƙetare iyaka a shari'a 'yan uwa ɗabi'a ce ta jahiliya al'ada ce ta mutanen jahiliya ƙetare iyaka duk abin da za su ce sun ƙetare iyaka ga inda aka aje su sai su gabe musu ba sai sun ƙara sai sun wuce gona da iri ba a su shi yasa malamai suke da ƙa'ida suke cewa ma ta jawaza al'abdu bihi an haddihi ya tahawwalu ila ziddihi duk abin da kake yi mai kyau sai ka wuce gona da iri to sai zama kishiyarsa shine na abinci da na buga mana misali ka ci abinci mai kyau me kake so abincin nan ya maka bai gina maka jiki bai baka lafiya to sai ya juye kumbura ciki ga ina lafiya in ciki ya kumbura kuma wani wallahi daga nan sai gudawa wani kuma daga nan sai mutuwa gudawa sau nawa ya kashe mutane gudawa sau nawa ta kashe mutane to ba a son gulubi a addini ba a son gulubi a rayuwa ka tsaya tsakiya kada ka wuce gona da iri in ba ka wuce gona da iri ba sai rayuwar ka ce daidai wannan shine ya dace da ɗabi'ar addinin mu na musulunci ya dace da manhajin ahlus sunna wal jama'a kar ka zama mai gulubu Allah ka tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ka tsare mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon tabbata akan hanyar sa madaidaiciya wanda ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallam da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mana da alkhairi a cikin ƙasarmu mu shugabannin mu waɗanda aka zaɓe su Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci ya ɗora su akan daidai ya taimake su da mashawarta na gari domin gina ƙasa abubuwan da ake gani marasa daɗi a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kauda su dukkan wata fitina da ake jin tsoronta Allah subhanahu wata'ala ya kautar da mu da waɗanda suka ɓata Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su kan daidai waɗanda kuma suke kan daidai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su akan daidai kuma ya sa su su mutu akan daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu a cikin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وندي تنبيع داي بي أكو an shi alfahari ai ba alfahari ai da baki ake yin shi alfahari shine mutum ya ce su su ne na sun isa shi ko guluwi yana shiga cikin aƙida yana shiga cikin aiki yana shiga cikin magana guluwi shine ketare iyaka alfahari ko mutum yanzu yana kambama yana kambama kansa to zai iya yiwa alfahari wani nau'i ne na guluwi da baki eh, shi dai dama alfahari ga baki dai ba a san sa aslan dama ba a ce alfahari ba ƙahunu alfahari ya halakar da shi inna ma tuhu ala ilmin indi eh ce na aini ne nan ai ina da kwakwalwa na iya business shi yasa kaga na zama mai dukiyar nan mutanen su suka ce la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farhi al-farhu nan al-fakhr kakkai al-fahr Allah baya son masu al-fahr ka gane so daga suna da bambanci ga wancan can ya riga ko to yi naka tunda dai bai wai goba mu je tawassuli kala uku ne tawassuli guda uku sunna ta zo da su duk wanda ba su ba to ba sunna ta ce a yi ba tawassuli na farko shine at-tawassulu bi asma'illahi al wa sifatihi al yin tawassuli da siffofin Allah madaukaka da sunayensa kyawawa mutum zai roki Allah ya fara gabatar da sunayen Allah اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اقض عني الدين وني الدعاء الدعاء تتباشي to kaga sai da ya ambaci sunayen Allah sunan Allah al-awwalu al-zahir al-akhir al-zahir wal-batin sannan Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yin wannan ko mutum ya karanta ayatul kursi na farko ke na biyu التوسل بأعمال الإنسان الصالحة yin tawassuli da ayyukan ɗan adam shi da ya nagari tsakaninsa da Allah ya wani aiki nagari ya Allah idan ka san aikin nan da na yi dan kai ne ya Allah ta'ala ka tabbatar min da kaza da su wannan can hadisan hadisin mutum uku da suka je suka fake a kogo wani katon falallan dutse ya zo lullube su suka zauna cikin duhu in sun yi haka ba su ganin tafukan hannun sa ya karshen tudu duhu nan ko mutum ya zama bai iya ganin hannun shi ɗaya daga cinsu ya ce to ku zo mana kowannen mai tuno wani aikin da ya taɓa yi ma Allah ta'ala kuma yake kyautar zaton ya yi wannan aikin don Allah ne suka yi tawassuli da ayyukansu guda uku ɗaya ya tawassuli a kan barin alfasha ɗaya ya tawassuli da biyayya ga iyaye ɗaya kuma ya tawassuli a kan riƙon amana da riƙon alƙawari shi kenan Allah ya buɗe musu wannan falalan dutsen suka fita daga wannan kogon kaga hujja ce sannan na uku shine a tawassulu bi du'a'i rajulin salih ya halatta ai tawassuli da addu'a wani mutumi na gari wani mutum ɗaya ya zo wanda ake kyautata masa zato ya rika addu'a ana cewa amin amin shi ma tawassuli ne tawassuli ne tawassuli ne babu laifi ka ce ma wani da Allah wani ka taya na addu'a shi ma tawassuli ne waɗannan su ne nau'ukan tawassuli guda uku da babu rigima a cikinsu babu matsala a cikinsu amma a tawassul bi jahin nabi sallam a ce dan alfarman manzon Allah ko dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam duk annabi sama yana da su amma bai ce ai tawassuli da su ba hadisan duk da ake ruwaitowa hadisai ne na ƙarya hadisai ne da basu inganta ba da ba su da asali a wajen malaman hadisi sau da mutum ba zai yi ba ukun nan su ne sun ishi mutum me yasa mutum zai nace ya bar abin da yake ingantacce na sunna ya ce zai koma abin da ake rigima a kansa ba ma rigima ba bai inganta ba duk abin da ake rigima a kansa ma kawai ka tattara ka bashi ka kama wanda ba a rigima kansa shi yasa kun ga na sha faɗa ma mutane in mutum ya zo mun magana kan salatu tasbihi zai yi sai ce masa dan me zaka wahalar da kanka ce sai ka salatu tasbihi an yi sabani akan hukuncin ta kana salatu duha ka je kai salatu duha kana qiyamul layl ka je kai qiyamul layl bana sun fi su ne aka yi ittifaki a kansu to balle waɗannan su ba su inganta ba ne kwata-kwata mun gane to su ne waɗannan nau'ukan ta wasu bi guda uku wanda za a kawo bayan ukun nan bai inganta ba ko ba kai ba ne Mm. ba wannan hadisi ba haka hadisi yake ba wani ne ya zo ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah mata sa'at ya ma'aikin Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ah ma za a adakka laha kai ne ka shirya ma tashin alkiyama sai ce hubbullahi wa hubbu rasulihi san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba kai zaka fassara ba ba ni zan fassara ba manzan Allah sama da Allah sun fassara me soyayya su Allah ya fassara da kansa yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kun ce kuna san Allah to ku so in kun ce kuna san Allah ku bi ni sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku so da ka yadda za a yi mutum ya ce yana son Allah yana son manzo Allah sama amma yana tafka tsiya shine dan shi shine dan rawa shine dan shaye-shaye sannan ya ce yana son Allah ba yadda za a yi soyayya Allah ta haɗu da haka ba yadda za a yi soyayyar manzo Allah su sallama ta haɗu da haka soyayyar manzo Allah su sama za ta dudumta ma mutum mutum ya zama mai biyayya ga Allah ya zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sharadin san Allah da manzansa biyayya gare su sharqul mahabbati an tuwafi kaman tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani fa idza da'aita lahu al mahabbata ma khilafika kama yuhibbu fa anta bu'tai atuhibbu a'da al habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka min imkani وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان شرط المحبة أن توافق من تحبه sharaɗin soyayya ka dace da wanda kake so ana mahabbaki a cikin duk abin da yake so bila isyani ba tare da ka saba masa ba in kana son Allah to za ka bi Allah in kana son manzon sama duk abin da annabi ya ce to za a ga kai ne fakku fakwan bi duk abin da annabi ya ce bai so to za a ga mutum kuma shine gaba gaba wajen kin wannan abin amma ba yadda za a yi mutum yana tan tandele shi ce ne yace yana son manzo Allah salama wata kila ya tsaya sai baito ta yake tan ma zai saurari na yan dirama ne saboda dakikanci sai yan dirama sun yi waka sannan kai kuma ka ɗauka ka ce za ka juya ta kai ma annabi ina kwallo ka take ai ko a can adabi da da ake da shi tun can da kwarewa ita ce ka kirkiro waka ka da kanka a sana'a kenan amma amma sarika wani ya waka ka sata kai irin ta ai waka da basira eh? sau da ka soyayyen manzo Allah su sallama ita ce ka shi in ka bi manzo Allah su sallama shi ke nan akwai sharuɗan soyayya suna da yawa amma sharaɗi mafi fili mafi fitowa fili shine sharaɗin biyayya yanzu a duniyance budurwa mutum yake da ita yanzu wannan da daddaren nan aka tashi bai ci komai ba wani yanzu yana jin yunwa a nan budurwar shi za ta kira shi ba matar shi ba ta ce tana son ganin shi yanzu yanzu zo wallahi sai ya je sayo mishi waya ta ce masa ya ko ta yi mishi send me credit bai da kuɗi yanzu zai je yana cin bashi ya je tura mata ɗari hudu ko ya tura mata ɗari biyu na mps ko kuma na gulo saboda soyayya to balle soyayyar manzo Allah sallallahu shi kenan sai mutum ya ce yana son manzo Allah sama amma a gaba gaba shine sabo a gaba gaba shine tambere duk abin da annabi yake shi bai yi a ba shi bane wannan da ka hadisin ga ma'anarsa ga abin da yake nufi ba a buƙatar wani ya fassara maka soyayya annabi ya riga yi bayani Allah ya riga yi bayani saboda in dai soyayya Allah da annabi sun san mutum yake yi to zai ba Allah zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in kuma wata soyayya ce ta daban can to kuma wannan shi kuma shi ya san abin da yake من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فتفاهة وحراء فالحب أول شرطه ووجوبه إن كان حقا طاعة ووفاء kana bu kana cewa kana san annabi sallallahu amma baka fa'idanci da da da da shiriyarsa da tsarin rayuwarsa ba da sunnarsa yace to ƙarya kake yi hauka kake yi shar'in soyayya da wajabcinta su ne in dai da gaske kake to a ga kana biyayya kuma kana cika wannan soyayya ka gane to wannan shi ne an sha mana bayani akan soyayyar man malaman mu sun yi rubuce rubuce mutum al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala ba za ka samu wani littafin da aka rubuta shi akan san Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kamar wanda al-imam al ya rubuta ba kalubale ne wannan Imam al-Qayyim ya rubuta littafin sa mujalladi daya Rawdatul Muhibbin wa Nushatul Mushtaqi duk abin da kake nema na soyayya san Allah da manzon Allah sallama da misalai na rayuwa in ka karanta wannan littafin ya ishe ka ko soyayya ta gaske za soyayya ba ta Allah da manzo Allah ba kamar soyayya budurwa za ka yi in ka karanta wannan littafin sai soyayya ka tafi kyau wanda ya karanta wannan littafin to sai ya fi son matar shi in ya karantar da ita sai mata shi ta fi san shi rawdatul muhibbin wa nushatul mushtaqi ga misalai ga abubuwa ga ga adadi ga baitota shakundum ne littafin to ko sai wani yazo ya faɗi magana san Allah da manzansa san Allah shi kenan kawai sai mutum ya faɗa amma ya ta sabo a ba zai yiwu ba in kana haqqan ta'atun wa wafa'u cewa ko kuma kana da wata tambaya

a cikin yi ban taɓa ganin wannan ziyada ba ina ka karanta ta a wani littafi ka karanta ko ji ka yi in ka jiyo da kyau sai ka dawo sai wa ni dai ban taɓa karanta ba gaskiya na'am Thank duk kun zama malaman hadisi ba muje me ya ce bayan hmm. a su ban taɓa jin shi ba gaskiya ba ta cikin wannan ban jin ba ta cikin addu'o'in da ake bayan sallar asubahi akwai addu'o'in da ake da yawa da ake bayan sallar asubahi da kuma wanda ake bayan sallar la'asar misali ko wannan littafin mutum ya sama hisnul muslim an fassara shi har da turanci an fassara shi ina jin da yaruka hamsin na duniya a ciki har da hausa da yarbanci da faransanci yaruka dai da yawa ko mutum ya duba wannan zaka ga duk waɗannan bayanan ko ma nan muna karanta shi da asuba gobe to a ciki duk za ka ga zikirorin da aka ambata amma ba wannan amma addu'a ce fa mai kyau fa Allahumma ajibni minan nar ka yawaita yi ba dole sai da asuba ba mm, kowane lokaci kawai mutum ya rika yin Allahumma ajibni minan nar Allahumma ajibni minan nar addu'a ce ta Allah ya tsara mutum daga wuta eh. amma ba sai da asuba ba shi kenan اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق أئمتنا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتعينه وتعين وتعينهم عليهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله